a kamar yadda muka turo sanarwa jiya ranar asabar sojojinmu sun kai farmaki ko kuma a ci gaban kai farmaki da suke ma 'yan ta'adda na boko haram a dajin sambisa an yi samun nasara an tarwatsa wasu sansanoni har guda goma a cikin wannan daji kuma cikin wanda ya fice a cikin waɗannan sansanoni shine wanda ake kira dura camp wanda an yi gumurzu ba kaɗan ba kafin aka samu aka sarwasa shi sannan kuma akwai wasu musamman guda hudu a wajen izza wanda da ya san wannan daji na sambisa akwai bangaren izza akwai wasu sansanoni guda hudu sai dai kuma <clears throat> abin da kai mun yi asarar wani soja guda daya kuma guda biyu sun ji rauni dalilin kuwa rasuwar shi ne wasu bama-bamai da suka dasa to amma baya ga wannan kuma an sami makamai da dama musamman ma waɗanda suke suke tare da bindigogi a motoci waɗanda aka ɗora masu makamai masu sarrafa kansu sannan kuma da motocin su na 'yan ta'addan kuma kashe da dama daga cikin su 'yan ta'addan wasu kuma sun gudu da raunuka amma suka aka kuma yi masu kofar rago a wajen bangaren bitta da kiskore can kiskeru can iyakanmu da kasar niger to kanal kun samu kun kubutar da wasu kuma kuna da adadin yawan su 'yan tawayen da aka kashe? a nan gaskiya zuwa eh, jiya har zuwa yau da safe ana nan ana ta ana ta tattara nasu da zan iya ce miki ga adadin iya gawawwakin da aka samu ba amma gawawwakin suna da dama kwarai da gaske. To game da ko an samu an kubutar da wasu fa ko wanda aka kubutar? A tukuna har yanzu ana nan ana tara bayanin mutanen da aka kubutar da kuma mutanen da suka ji ciwo. to a wannan sumaman da kuka kai da kuka lalata sansanonin nasu guda goma akwai waɗanda aka ce ta ɗin kenan eh, to ya zuwa yanzu kana iya yin hasashen cewa idan allah da za ku iya murƙushe su 'yan boko haram ɗin kafin ranar ashirin da tara ranar da za a kafa sabuwar gwamnati kamar yadda shugaba jonathan ya alkawari ana nan ana ƙoƙarin haka to allah ya ba da sa'a